to kun san da yau ne ake addu'a abba kalare abba kalare ka ce ko abba kalare abba nan dai mai ba shugaban kasar nan dai eh to yau ne ake addu'a eh muna ji kalare muna ji kai ai ka san komai a kai gaskiya eh, continue ko ba madabari ne wato fa kana ji ko da ka faɗa min maganar nan eh. sai na tsaya nayi wani tunani da a ce kuɗi yana hana a mutu to wannan mutumin fa da bai mutu ba zahiri sannan kuma da a ce girma da matsayi da mulkin yana hana a mutu to gaskiya da mutumin nan bai mutu ba saboda idan ku duba shi ba yana ɗaya daga cikin masu ba shugaban ƙasa shawara ah, kuma da sun bayar a ɗauka da sun bayar kuma a ɗauka haka ne wallahi duniya ta so gaskiya Najeriya fa ta yi rashi a ah, Najeriya ta yi rashi a ah, ta yi rashi su ko waɗannan mutanen a yanzu su so a je a tashi wani yankin ba ba jira ai dan ta kawai ta sa sannan kuma in su ce ba isa ba to ba isan ba ta zauna amma da yake Allah da ikon sa amma fa nan ba komai na so a ce na tsaya an yi addu'a tare da ni amma kuma ga uziri ya rike ni yanzu dole haka zan tafi ma haɗe next time ma haɗe ana tare an kai dan iya karanta Najeriya a faɗin uku da ni da ni kamar rahama to shi ke fata fata salamu alaikum ah, wa alaikum ku malam malam malam malam ka karso zuwa fatiya wallahi na malam ya ji da hakuri to da da godiya ta yi rashi mun ta to jama'a da yake kun sani ina kan hanya ba wai na zo zama bane zan huce ne nan yanzu a haɗu a mai addu'a a karanta mai pdp kafa goma apc kafa ashirin maja kafa ɗari yarinyar najeriya ta mai rahama fa